Tarihin Afirka Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. yayin kamar Allah wai kan akwai wani daga cikin abokan tafiya kuma wakilin matasa yana ina fito nan kowa ya ganka kana yi wa levis talla ne lalle kana sanye da wandon jeans levis da aka ɗinka da kyau yayi amma ai wannan tufafin amurkawa ne lura an rubuta san francisco a kansa yaya kuke so a yi kana nufin cewa a nan kaya babu masakan da za su iya saƙa zanen da za a ɗinka irin wannan wando a nan magana kai tsaye babu shamaki ga faɗar gaskiya irin mai so su ta waɗanda yake canza yawu da su kai tsaye burinsa kullum saka al'ummarsa cikin yanayin rayuwa mai kyau da kankare musu tunanin dogaro da 'yan mulkin mallaka musamman irin ra'ayin da yawancin 'yan afirka ke da shi kyaftin thomas sankara jagoran yun jihali na son kawo babban sauyi a kasar ot volta daga ranar 4 ga watan agusta na 1983 ci gaban shirinmu kenan a game da rayuwar thomas sankara wanda a yanzu ya cika shekara ɗaya cir kan karagar mulki kuma ake ci gaba da ɗiga ayar tambaya a kansa wasu na yi masa allah wadai yayin da wasu ke yabawa da irin matakan da yake aiwatarwa. Har yanzu kasar Faransa ba ta fahimci nahiyar Afirka ba. Ina jin cewa lokacin a jawo hankalin kasar ya yi. Ranar 4 ga watan Agusta 1984, juyin juya halin kasar Volta na bikin cika shekara ɗaya da kafuwa. Shekara ɗaya kenan kuma lokaci ne na bitar abubuwan da suka faru na sabbin canje-canjen da aka samu. domin tabbatar da kawo sabbin sauye-sauye shagororin juyin shi halin sun yanke shawarar canzawa kasar suna kasar da ake kira can baya otvolta yanzu kuwa ta koma burkina faso ga dai abin da thomas sankara ke cewa Sunan Hot Volta baya da wata ma'ana a wajen kowa balantana a gare mu 'yan Burkina Faso. Suna ne da ke mayar da mu can baya a cikin tarihin mulkin mallaka. Amma Burkina Faso suna ne da aka zakulo a cikin yankinmu da harshen mu mai ma'ana da ke nufin ƙasar mutanen gaskiya. Ƙasar mutanen kirki, ƙasar mutanen gaskiya, wannan suna ne da ba na 'yan mulkin mallaka ba. kuma wannan na nuna sabuwar aƙiblar da thomas sankara da sauran abokanin tafiyarsa ke son dora ƙasar a kai dole a baiwa wannan ƙasa ko wannan yanki sabon suna da zai dinga nuna ainihin al'adu da rayuwar mutane ba wai suna na 'yan mulkin mallaka ba 'yan watannin baya wannan thomas sankara ya kai ziyara a unguwar harlem da ke birnin new york na ƙasar amurka ana iya gane juyin juya hali ta hanyar tutar ƙasarmu mulkin mallaka mun yi allah wadda da shi Aluna Traore ɗaya daga cikin jami'an fadar shugaban ƙasa kuma shi kaɗai ne wanda ya tsira daga kisan gillar da aka yi ranar goma sha biyar ga watan Oktoba na 1987. Ƙasar mu ce kaɗai aka samu a duk nahiyar Afirka inda sunan ƙasar ke nuna al'ummar kai tsaye da ainihin halayensu cewa da mutanen gaskiya ne. Wannan ya ƙara sanya wa 'yan ƙasar ƙwarin gwiwa kuma dole mu 'yan burkina faso mu bi wannan hanya ta canza halayenmu yayin da ake matukar nuna kishi ga wannan juyin juyi hali a yawancin ƙasashen afirka musamman na bakaken fata a cikin gida wannan juyin juyi hali na fuskantar 'yan matsaloli daga al'umma musamman bangaren kwamitocin kare juyin juyi hali na cdr da ke wasu ayyukan wuce gona da iri kwamitocin da ya kamata a ce su ne tamkar wakilan al'umma a cikin wannan tsari na juyin juyi hali kamar yadda thomas sankara ke fata an zaɓi mambobin waɗannan kwamitoci ne cikin gaggawa daga ƙauyuka da unguwanni a cikin makarantu da ma'aikatun gwamnati kamfanoni da sauransu to sai dai sakamakon da ake shira ba shi ake gani a ƙasa ba ganin yawancin masu jagorancin waɗannan kwamitoci na kare juyin juya hali su ne sarakunan gargajiya da marasa aikin yi haka da marasa galihu mutanen da ya kamata su kare wannan tsari za su kasance masu kama karya suna son tsoma baki da jagoranci a komai kama daga raba abinci ƙidayar jama'a da makamai sannu a hankali za su zama wani gyambo ga wannan juyin juya hali su ne sahun gaba wajen yin sama da faɗi da dukiyar talakawa musamman ɓangaren abinci da makamai fidel toye daraktan mulki a fadar shugaban ƙasa kuma tsohon minista na Thomas Sankara. Tabbas mun samu sakin hanya daga waɗannan kwamitoci na CDR wasu daga cikin mambobin kwamitin na wuce gona da iri inda har suke tsige magajin gari daga mukaminsa suna cewa wai yana adawa da juyin johali akwai wani darakta janar na kamfanin sonabel wanda a can baya ake kira voltelec shi ma haka ne da rana tsaka mambobin cdr dauke da makamai suka yi masa zargin cewa ba jagora na gari ba ne da haka kuma suka kore shi amma ku sani kullum thomas sankara na yaƙi da irin wannan halaye yakan ce ba daidai ba ne wuce gona da iri da kwamitocin na cdr ke yi lokaci mukan zarge shi da cewa da saninsa ake yi, amma sai ya mayar da martani cewa ai mu ne ke da iko, saboda mu ke da mutane a gwamnati, mu ke halartar taron majalisar ministoci, ma'ana dai wuraren da ake ɗaukar kudurori. A can ne ya kamata mu zo da shawarwari don tuɓe wannan ko kuma wancan daga mukaminsa, amma ba tafiya da makamai don yi masa barazana ba. Lokuta da dama shugaba Sankara na daidaita sahu ga wasu ministoci da shugabanni idan ya fuskanci cewa sun kaucewa hanya. Thomas Sankara ya yi tsokaci a game da wannan matsalar. Akwai misalai da dama kuma dole ne mu faɗe su musamman a lokacin da aka saka dokar ta ɓaci inda wasu suka yi ta ramuwar gayya dole mu faɗe shi kawai don kana mamba a kwamitin kare juyin juya hali na CDR ko kana matsayin shugaban tsaro sannan kana ɗauke da wata ƙatuwar bindiga ba tabbas koma tana aiki yayin da dokar hana fitar dare ke fara aiki daga karfe bakwai na yamma tun karfe shida da mintuna hamsin sai ka gansu a kofar gidan budurwa suna wa sauran samari shagudan cewa lokaci fa ya karatu tare da ya masu barazana cewa idan ba su tafi ba za a kame su a kargame su akwai waɗanda suka buƙaci a tsawaita dokar hana fitar domin kawai suna son su a yarsu. za mu ɗage dokar hana fitar domin yin adalci ga kowa waɗanda za su kasa kai gaci saboda rashin kuzarinsu 'yar fage za ta nuna abdulsalam kabore ne shugaban farko na waɗannan kwamitoci da ake kira da suna cdr kuma ministan kiwon lafiya a lokacin. Gaskiya ne, gaskiya ne. Kwanaki na wucewa, muna ƙara gano cewa akwai abubuwa da ke faruwa a cikin waɗannan kwamitocin na CDR. Tabbas akwai wuce gona da iri, saboda babu daren da zai wuce ba a kawo mana koken cewa jami'an CDR na unguwar kaza sun lakada wa mutane duka babu gaira babu dalili ba. Muna ba da lokutanmu wajen magance irin waɗannan matsalolin. Idan ka zo da motarka ɗauke da lambar wata ƙasa mintuna biyu ina da labari. Mun ga wani baƙo a gida kaza. Akwai waɗanda abinci ne kawai suke nema a cikin wannan aiki. Lallai wasu na fahimtar inda muka dosa cikin wannan tafiyar. Kamar ɗaliban jami'a da na makarantun sakandare. Wasu kuma sai a hankali. Hakika akwai mutane da dama waɗanda kalaman Sankara ne suka janyo ra'ayinsu akan goyon bayan wannan juyin juya hali. Wani batun da ake magana a kai game da cika shekara ɗaya da juyin juya halin shi shine takaddama da ƙungiyoyin ƙwadago. An kame wasu shiga-shigai uku na wata ƙungiyar ƙwadago da ake kira da suna CNHV saboda sun kira malaman makaranta mambobinsu don su sunduma yajin aiki. hukumar leƙen asirin ƙasar na ɗaukar kiran shiga wannan yajin aiki tamkar zagon ƙasa da kuma cin amanar ƙasa wani taron gaggawa na kwamitin juyin jihali ba tare da sanin thomas sankara ba ya yanke shawarar korar dukkanin malaman da suka tsunduma yajin aikin a lokacin sun zaci cewa malaman da za a kora ba za su wuce ɗari ɗaya ba adadin da za a iya maye gurbin shi nan take amma ina ashe sun tafka kuskure musamman ganin cewa wasu mambobi na CDR sun yi amfani da wannan dama don cin zarafin waɗanda ba sa ƙauna. Washe garin wannan taro Thomas Sankara ya buƙaci a soke wannan mataki na korar malaman, amma aka ƙi sauraren shi. Malaman makaranta dubu ɗaya ɗari hudu ne aka kora ba a kan ƙa'ida ba. Ernest Norman Wedrago, ministan tsaro a lokacin. Mun bayyana musu cewa shiga wannan yajin aiki ba wani abu bane face siyasa. An hukunta malamai da dama saboda shiga wannan yajin aikin. Yajin aiki ne na siyasa. Ba haka kawai muka yanke hukunci ba. Sai da muka zagaya kasar muka wayewa malaman kai da cewa su eh, guji wannan yajin aiki. Eh, Don haka bai halatta ba a gare mu. Tun lokacin da aka shimfiɗa juyin juya hali a ranar hudu ga watan Agusta, an yi katari ƙungiyarsu na taron ƙasa a lokacin. A nan ne suka yi kira ga mambobinsu da kada su kuskura su goyi bayan wannan juyin juya hali da sabbin mahukuntan ƙasar suka zo da shi. Mu kuma muna sane da wannan matsayi nasu, amma duk da haka shugaban ƙasa ya ce mu zura musu ido har sai sun aikata wani abu da ke nuna adawa da juyin juya halin. don haka muka yi amfani da matsayin kungiyar don hukunta malaman watanni kaɗan bayan wannan barazana ce suka kaddamar da yajin aikin nasu don nuna adawa da juyin juya hali kamar yadda suka bayyana tun farko wannan ne dalilin hukunta su bukari kabore da ake kira zaki ya yi ƙarin haske akan wannan takaddama ma'aikatan kwadagon ni ne na karɓe su a garin kudugu menene ya faru A takaice abin da nake son a sani shine mun kori malamai dubu biyu ne da ba su son sai aiki, sannan muka ɗauki wasu dubu hudu aiki nan take. Idan za a yi adalci, yaya dubu biyu suke da dubu hudu. Wannan nema ya karfafa fannin ilimi a ƙasar Burkina Faso. Duk da yake an ɗauki malaman makaranta sabbi amma ba su da cikakken horo ko kuma ƙwarewar za ta ba su damar gudanar da aika kamar yadda ya kamata. Ernest Nono Odrago, ministan tsaro. Suna da ilimi duk da cewa ba su da ƙwarewa a fannin hikimomin koyarwa. Ni na san malamai da dama da suka shiga aikin koyarwa ba tare da samun horo a kan wannan fanni ba. Amma hikimomi da dabarun koyarwa ana samun su ne ta hanyar kwasa-kwasai da tarurrukan ƙarawa juna sani. Idan a lokacin mun ce za mu jira har sai mun koyar da malamai sama da 400 dabarun hikimomin koyarwa. to ko shakka babu hakan zai ɗauki shekaru da dama kuma za mu samu azuzuwa da babu malamai da za su koyar a cikinsu mu kuma ba mu fatan aukuwar hakan. Fidel Katanga mashawarci a fannin al'amuran siyasa na Thomas Sankara kuwa cewa yi. Yajin aikin nasu na siyasa ne kawai, ba wai suna neman hakokinsu ba ne, amma lallai bai kai inda za mu kori dubban malamai daga aikinsu ba amma ba wai mun mai gurbinsu da waɗanda ba su da ƙwarewa ba ne tabbas aiki ne mai wahala da ke buƙatar ƙwarewa iya karatu da rubutu ba shine ƙwarewa don koyarwa ba musamman ga yara ƙanana 'yan shekaru biyar zuwa shida da ake son su zama manyan gobe ya kamata matasa su samu ilimi mai amfani a tsawon rayuwarsu lallai wannan kuskure ne daga cikin kurakuran da muka yi ina zaton cewa hakan na da nasaba da kasancewarmu masu ƙananan shekaru sannan da bukatun al'ummarmu da ke son komai cikin gaggawa muna tafiya ne gaba gadi amma ba na zaton sauran jama'a na tare da mu mais que les Wannan takaddama dai na nuna irin matsalar da aka samu a cikin shekara ɗaya da fara juyin juya hali. Kamar dai wannan bai isa ba, a watan Yuni 1984 an murƙushe wani gidan jarida mai fitowa mako-mako da ake zargin cewa tana adawa da juyin juya hali, wato jaridar Lothar Observatoire, wace aka ƙona gidan jaridar kurmus sakamakon ƙaurin suna wajen sukan lamirin gwamnati. Edouard Wedrago ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin wannan kamfani na jarida. A wancan lokaci, zama ɗan jarida mai sukar lamirin gwamnati ba abu ne mai sauƙi ba. Saboda na fuskanci matsala a lokacin da aka ƙona min gidan jarida ta L'Observateur, wato lokacin juyin halin Thomas Sankara. Edward euh, Edouard Wedrago babban editan jaridar ta L'Observateur Aminin jaridar mu ne lokacin yana matashin kaftan yana jagorancin rundunar kwararrun soja da ke garin Pau. Euh, shi ne ya buƙaci mu riƙa kai mu a garin na Pau lokacin ba mu da mutum ƙwararre da za mu tura don raba jaridar. Shi da kansa ke kula da sayar mana da jaridar a can. Idan ya tattaro kuɗin shi ke zuwa da kansa ya kawo mana lokacin mulkin tsohuwar gwamnati ne. Jaridar mu a lokacin ita ce kakakin marasa murya wadda kowa ke tunƙahu da ita saboda daga ita ba wasu sai jaridar gwamnati da ake kira KF4 da kuma talabijin su kansu da ke cikin shirya juyin juya halin mun taimaka musu a lokacin saboda ta hanyar jaridar mu ce suka dinga aika sakonnin wayar da kan jama'a da cusa musu irin ra'ayoyinsu na juyin juya hali suna ganin cewa a yanzu jaridar ta biya musu bukatunsu don haka ba a bukatar mu an ci muriyar gangane. ana ce mata koren banza yanzu ba sa yarda a caccake su abin da ke bata musu rai cikin rubuce-rubucen mu muna da shafuka da muke baiwa kowa damar faɗan albarkacin bakinsa ciki kuwa har da masu adawa da juyin juya halin kamar yadda ake gani ko ina irin wannan mulkin na ra'ayin markasanci da na lenin baya lamun cewa irin wannan sukar ko shakka babu waɗanda suka ƙona gidan jaridar mu sun tabbata da sun wuce gona da iri kuma sun zarta abin da aka umarce su da aikatawa. Da wannan gobara ne aka batar tare da rufe jaridar da ta yi ƙaurin suna wajen caccakar wannan gwamnati. Bukin cika shekara ɗaya da kafa mulkin juyin hali dama ce ta gyara duk wasu kurakuran da aka tafka a baya musamman rigingimu irin na cikin gida da suka janyo wa juyin halin ɗimbin matsaloli tare da shirya sabuwar tafiya a yanzu juyin jihali ana iya cewa yanzu ne fa ya fara thomas sankara da abokanin tafiyarsa babu batun sha da baya a gare su garan bawal ɗin da aka yi a majalisar ministoci ranar ɗaya ga watan satumba na wannan shekara ya tabbatar da wannan aniya an kori wasu shiga-shigan gwamnati da ke da muhimmanci sai dai aƙidar juyin jihali na nan daram gama abin da thomas sankara ke cewa akai Nos objectifs se limitent burinmu baya da wuyar ganewa na farko shine mu iya ciyar da dukkanin 'yan kasuwar burkina faso gaba mu ba su ilimi mu kula da kiwon lafiyarsu sannan mu tufatar da su za mu ba su damar walwala ta hanyar haɓaka al'adunmu da gargajiya kamar yadda aka saba a kullum don cimma waɗannan manufofi dole sai da cikakken tsari a fannin tattalin arziki al'adu siyasa da tsaro ina kyautata zaton cewa kun lura ba kowa ne ke yaba mana ba a nan muna magana ne a game da burkina faso ana magana ce ta muryar juyin juya hali saboda ana ganin mun saba wa al'ada idan aka lura da yadda sauran gwamnatocin da suka shuɗe suka yi aiki a wannan yanayi dole ne a yi maganar tattalin arziki don haka sai an cusawa 'yan ƙasar jajircewa a fagen yin aiki ta hanyar samarwa kowane ɗan ƙasa matsuguni tare da bashi aikin yi sannan dole ne a tsaftace kamfanoni da ma'aikatan gwamnati tare da tabbatar da cewa an rage barnata dukiyar ƙasa ta hanyar da bata dace ba thomas sankara shirye yake ya kori ma'aikata ta gari daga aikin gwamnati abin da ake shira shine samar da sakamako da ya yi daidai da manufofin juyin juya hali watanni masu zuwa za su kasance masu muhimmanci ga kasar burkina faso kamar yadda za mu je a cikin mu na gaba game da tarihin thomas sankara to masu saurare duka-duka anan za mu yi sallama da ku a madadin olivier raul delphine michaud da kuma alan foka abdulkarim ibrahim shikar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan sashen hausa na radio france international rfi ayili ayilile bolo baba wayo sukara musa fama ibi mirila mumala adiyani mila yi mirila mumamula musa kamaleba ayilile bolo baba musa tawani na musa tawani le bolo baba ah sukara musa baba